والصلاة Mursalin Muhammadin أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين masu sauraronmu ta kafar bayanai muna muku barka da zuwa da wannan karatu da yake gudana daga masallacin mai martaba sarki muna muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau goma ne wato ga watan ramadan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1441 muna cikin suratun nahal kuma muna gab da karisa wadda sura saboda muna kan aya ta ƙarshe a cikin wannan sura inda Allah tabaraka wa ta'ala yake maganar inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun muna magana akan taƙawa jiya lokaci ya ritsa mu da sabanin malamai akan abin da ake kira takwa mun yi magana akan ra'ayi na ƙarshe na na ali wanda yake cewa tsoron allah dai shine wato ka ji tsoron allah a bayyane ka yi aiki da abin da allah ya saukar na alkur'ani sa'annan kuma ka yi tanadi kafin ranar tafiya to sai muka shiga alamatu taqwa alamomin da suke bayyana dan adam in yana da su za iya cewa yana da tsoron Allah daga ciki akwai girmama wuraren ibada da girmama dokokin ubangiji girmama abin da ya fito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alama ce ta tsoron Allah sannan kuma akwai baza dukiya bayar da ita don Allah ta baraka wa ta'ala sannan kuma na uku shine muka ce dawwamuwa akan ambatan Allah tabaraka wa ta'ala shi ma alama ce ta tsoron Allah sannan sai barin wato munanan ayyuka tare da nisanta su da kuma abin da ya shafi tawadu'i ga ubangiji da ɓoye kai don tunanin menene zai wato tsakaninka da ubangiji dan adam ya zauda keɓance kansa kuma wannan gabar ma kamar ita ce tafi kowane muhimmanci a irin wannan zamanin da muke ciki wanda za ka zo cikin mutane ka zauna kawai ba wani abu da ake in banda a baci wancan a zagi wancan a yi mutum a yi abubuwa ka yawaita zama kai kadai a cikin ɗakinka a cikin gidanka kana tunanin abin da yake tsakaninka kai da ubangiji na ina ka gaza kuma ina ne ka cimma nasara wannan ya fi maka komai alheri sanan na shida muka ce shine jin tsoro daga karkacewa daga barin hanyar Allah ya zamanta kullun kana tunanin irin abin da Allah ke cewa wato abin nan ah, wato wasabbit aqdamana Allah ka tabbatar da digadigan mu kana jin tsoron zamewa daga kan abin da ya shafi gaskiya to sa'annan banda wannan aka ce to na bakwai shine iqamatul adli wal bu'd anil zulmi wannan yana daga cikin alamar tsoron Allah a ce kullun damuwarka shine sai an yi adalci kullun damuwarka shine sai an ɗora abubuwa inda suka dace kullun kuma nesantar abin da kafi nesanta shine nesantar zaluntar mutane wannan yana daga cikin alamar tsoron Allah ka ji cewa kullum ba abin da ya dace ka yi sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala wato ya abin nan wato ya yi wato na tsayar da adalci sannan kuma kana gudu kana nesantar dukkan abin da ya shafi zalunci na takwas suka ce alamar taqwa shine al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ka zamanto duk inda kake mutane za su iya amfana da kai a lokacin da suka yi mummunan aiki za ka iya hana su a lokacin da kuma ba su yi kyakkyawan aiki ba za ka ba su umarni su aikata kyakkyawan aiki wannan alama ce ta tsoron wato ta tsoron Allah na tara suka ce al'imanu bil ghaibi shine yin imani da abin da ya shafi wato abin da yake boye alama ce ta tsoron Allah duk abin da Allah ya siffanta na wuta baka gan shi ba kana jin tsoronsa alama ce ta imani ko ta tsoron Allah duk abin da Allah ya tanada na rahama wanda baka gan shi ba sai a lahira za a yi shi amma kana jin kayi imani da shi sai abu na goma shine iqamatu salati wal wajibat tsayar da sallah da kuma wajibai waɗannan suna daga cikin abin da suke nuna wato kana da tsoron Allah kana tsayar da sallah alama ce in an ganka kullum wajiban da Allah ya dora maka kana kokarin ka ga cewa ka sauke su na goma sha ɗaya shine al-yaqin wal imanu tamma yaqini da kuma samun wato wato abin nan imani cikakke wani yana daga cikin duk abin da Allah ya faɗa ko abin da manzan Allah ya faɗi ka yarda da shi ka yi ƙini, ka tabbatar da haka ne waɗannan sifofi da muka ambata su ne alamatu taƙwa wato mutum idan yana da su yana da alamar cewa za a iya cewa wannan mutum mai tsoron Allah ne musamman kamar yadda na faɗa akan lamba ta shida ko ta bakwai ɗin nan cewa mutum ya wofantu shi kaɗai ya rinka tunanin yana kuka a kan laifuffukansa a madadin ya zauna ya ta zagin mutane ya ta ɓata mutane to ka wofantu kullum kana cikin ɗaki musamman irin wannan lokaci akwai ɗaya daga cikin magabata wanda ya ce idan ba dole ba in ramadan ya kama baya fita sai dole shi ba zai fito cikin mutane ya zauna ba ba zai je ma wurin neman abinci ba tun da yakan yi kokari ya tanadi abincin da zai ci ne har watan ya kare an tambaye shi dalili ya ce to me zai fito ya yi ba ta yi ta ganawa da ubangijinsa daga ka fito sai gulma daga ka fito sai mita daga ka fito sai wannan ya kawo maka zancen wancan daga ka fito sai wannan ya kawo ma zancen to yanzu abin da yake faruwa musamman a irin wannan lokacin corona din za ka ji surutai iri daban-daban to duk wannan sai ya jawo maka abin da zai sa azumin ka ya baki abin da zai sa azumin ka ba zai yi lada ba abin da zai rage maka daraja da matsayi a gurin Allah saboda surutu yanzu ka shiga gidan ma wani sai ya sai yayi yi sallama ba abin da ya kawo shi sai gulma ya sallama ka fito sai ya rinka maka wani zance ya dauko zancen can ya dauko can ya faɗi can yayi can duk waɗannan abubuwa haka ake ta yinsu don haka ah, mafi girma daga cikin wato alamomi na tsoron Allah shine dan adam ya kuka da kansa mana eh, zauna a gidanka kamar yadda annabi ya ce zamanul fitna lokacin fitina dan yanzu lokacin fitina ne wannan cutar da ta zo fitina ce kuma ba ma wai cutar ce ma tsabar fitina ba maganganu da ake yi a kanta da kowa ya yi ƙarya baya jin tsoron Allah a kai to kaga wannan ai fitinar ta wuce yanzu fitinar ta wuce ta cuta ta shiga fitina ce ta zunubi fitina ce ta wasu abubuwa da ka sani da baka sani ba duka sai ka yi magana da ka ji labari da baka ji ba duk sai ka yi magana haka kawai sai ka kago labari ka ce ai kowa ne ne ya faɗa kowaye ne haka za a yi eh, ta yi to zamanin fitina dama manzan Allah ya ce walzan bai tak zauna a gidanka nan na biyu annabi ya ce wabki ala khafi'ati kai kuka akan kurakuranka to kaga kenan shine al-khulwatu fil bait tafakkuri wato filla kai ta tunanin abin da zai faru da kai tsakaninka da ubangiji kai ya ka kare da wannan duniya kai ya makomarka a lahira kai ya Allah zai da kai anya ka shiga aljannan nan anya ko waɗannan abubuwa da kake yi ma za su karbu kai ta kuka wannan azumin da kai anya an karba wannan sallolin da kake anya an karba karatun alkur'ani nan da kake anya duk an karbe su duk waɗannan abubuwa ya kamata kai kuka da kanka domin in Allah bai karba ba duk aikin banza kake ka bata ma kanka lokaci baka ci ba baka sha ba ka bata ma kanka lokaci baka kai sallah kai wane ne amma duk abubuwan da kai sun bata aikin zauna kai kuka da kanka yana daga cikin alamar tsoron Allah waɗanda duk suke da irin waɗannan sifofi da za su iya zama suna kuka da abin da suka aikata da abin da suke ciki to Allah ya ce inna Allah ma'allazi na taƙau Allah yana tare da su irin waɗannan mutanen saboda haka kowa ya koma ya shiga cikin hankalinsa ya kuma koma ga Allah a ga yanzu mutumin da zai shiga ɗakinsa ya kulle tun da ba a fita ya ta istighfari ya ta kuka da laifinsa ya ta addu'o'i wataƙila dalilin wannan Allah ya karɓi al'amuransa karbi azuminsa ya karbi addu'insa a yayi wannan eh, fitina to amma za ka ga yau kusan hankulan mutane ba a nan suke ba daga gari ya waye labari ake so mai aka kwana da shi kuma kai mai za ka dora in karya aka gina ma kai mai za ka dora a kan da aka yi allah so ke to idan mutum ya cika waɗancan abubuwa mun faɗi tsoron allah mun faɗi alamomi na tsoron allah to idan ka cika waɗannan sharuɗa mai za a baka wannan shine abin da za mu yi magana yanzu a kansa samaratu taqwallah wato abin da za ka girba a ƙarƙashin kaji tsoron Allah za ka girbi abubuwa da yawa wanda Allah zai yi maka don tun da ya tabbatar da yana tare da kai to kuma kai ɗan gata ne ba ka da matsala hmm. abu na farko malamai suka ce inda ya har ka bi waɗancan abubuwa ka zamanto kana da tsoron Allah abu na farko da za ka samu nilu mardatillahi wa mahabbatihi ka samu yardar Allah a kanka kuma za ka samu soyayya daga ubangiji yana son ka akwai abin da ya fi wannan ne ka samu yarda ta Allah kuma ka samu soyayyar Allah ai ba abin da ya fi wannan duk duniya ma duk biyayyar da ake wa ko a yi wa mutum mai kudi a masa biyayya ko a bi gwamnati ko a yi mata fadanci mai ake so shi ne ta yarda mai ake so kuma shi ne ta so mutum ne ai abin da ake nema to yanzu idan ka samu wannan a gurin Allah to ai ka gama kuma hanya ɗaya ma da na ambata cikin alamomin tsoron Allah ita kaɗai ta ita ta baka wannan wallahi in zaka shiga ɗakin ka ka zauna ka yi kuka da kanka akan irin zunuban da ka aikata ka roƙi Allah wannan kadai a ce ka same shi Allah zai yarda da kai domin manzo Allah ya ce idanun da duk ta zubar da hawaye don tsoron Allah ba za mu sata a wuta ba ainun bakat min khashiyatillah haramun ala nar duk idanun da ta yi kuka ta zubar da hawayenta don tsoron Allah haram ne wutar jahannama ta taba ta ba za ta iya ba nilu mardatillahi wa mahabbati wato samun yardar ubangiji da kuma ƙaunarsa. wannan abu na farko kenan in wadda ya ji tsoron Allah abin da Allah zai masa abu na biyu himayatul insani wa yukayatihi min ad-darar wato dan adam zai samu kariya sannan da tsaro daga cutaswa irin na shaiɗan. kuma dama Allah ta baraka wa ta'ala ya nuna ai su masu imani mu san da'ifatun min ash-shaytani tazakkaru koda shaytan wato ka shiga wani abu tunanin ka ya fita sai ka samu kanka cikin sabo to masu tsoron Allah idan sun tuna komawa suke ga Allah fa izahum mubsirun sai ga sunan suna kan basira suna kan gani suna kan dalili suna kan hujja wato babu wani abu da zai iya abin nan wato taba su wanda aka zaka samu kariya kuma dama ai Allah tabaraka wa ta'ala cewa yayi shi bayina su bayina nagartattu kai shedan laisa alaihim sultanun ka da wata hujja ma akan su ka da wata fawa akan su wannan in ka samu tsoron Allah abin da shi Allah tabaraka wa ta'ala wato zai yi maka kenan abu na uku da za ka samu idan ka ji tsoron Allah shi ne al'intifa'u bil ƙur'anin karim wato za ka amfana idan ana karanta alƙur'ani domin da yawa in ana karanta Alkur'ani ba su amfanuwa mm. in cewa aka yi a yi shuru ba za a yi shuru ba in cewa aka yi abi dokar Allah din bara abi ba duk abin da aka yi shi dai kawai yana jin qur'ani ne ana cewa karatun qur'ani kamar yadda an taba samun wani babban mutum a kasar nan babban mutum fa wato indin an zo musabaka ta karatun alqur'ani ana ana ana rufewa sai aka gira shi babban mutum ne a kasar nan wani zai yi jawabi sai ya zo ta'awuzin da ya gama yake cewa ya ji ana cewa karatun alkur'ani yana da amfani wai ya ji ana cewa ne babban mutum ne malam na ji dai ana cewa karatun kai ka ji ba wai ya ji wato saboda kawai malam to kusan irinsu su suka cika kasar nan duk mukamai a hannunsu ba su san Allah ba ba su san manzan Allah ba ba su san girman Allah ba shi kenan nan da aka sani ya za a yi magudi a cuci gwamnati a cuci dukiyar gwamnati kawai wannan shi aka iya a yi mitin ɗin ƙarya a yi sanin ɗin ƙarya a yi wancan a yi wancan shi ne kawai aka iya sai ga mutum ko addu'ar shiga ban ɗaki da iya ba wani yana ba mu labari ba an samu yar gidan farfeso yar gidan farfeso yarinya ce an sa ta a islamiyya to su ba ruwansu an sa ta a islamiyya to sai aka koya musu addu'ar shiga banɗaki aka ce inda mutum zai shiga banɗaki ya ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubus wal khaba'ith saboda haka shedan ba zai bi ka banɗaki ba kuma ba zai tasiri akan ka wannan kuma haka manzo Allah ya bayyana shi nan yarinya ta dauki wannan darasi sai ta zo sai ta manta ta shiga banɗaki shi prof yana tsaye sai ya ga ta fito wuf da sauri me ya faru a banɗaki sai yana leƙawa akan ko wani abu ne ko rota shine me ya faru shi daga ga komai ba sai ta ce masa ai an koya mana ne sai mutum ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith kafin ya shiga banɗaki me wannan kuma shi prof kenan fa ka duba professor malam wanda ake kiran soyayya shehi malam <laughs> shehi malam amma bai san wannan ba to irin wannan yanzu ne zai yi maka ya san ma ubangiji ne ya san ubangiji sau da haka shi kenan kawai eh, eh, eh, yarinya ta gaya masa shi bai yadda ba saboda haka ya rubuta da bokonsa ya yi tafi wajen yan uwansa a cikin wani ya ce masa ai wannan addu'ar shiga ban daki ne to kai ya kake shiga ban daki prop babu ai babu haka wake shiga zan zage kashi ya tafi to kaga yanzu wannan dai wannan sai ba ka san shi ba yanzu ka kula wallahi ko jawabai manya-manya a gwamnati babban mutum wallahi kala bai iya sallama ba sallama wannan mm. a yi ta yadda ya kamata wallahi bai iya ba sallama wannan bai iya ta yadda ya kamata ba to saboda Allah irin waɗannan yanzu ya za'a balle kai masa maganar ya iya karatun fatiha duk an yi take shi yasa kaga komai namu a rikirkice saboda waɗanda suke da jagorancin duk gashi na shiriri ta ga mutum ba zai iya yi ma annabi salati cikakke da kyau ba wallahi malam shi yasa kawai in sun zo jawabin su dama ba ruwan su da manzo Allah ba ruwan su da Allah balle su yi ma Allah godiya alhamdulillah rabb ba ruwan su balle su yi ma manzo Allah salati khutbatul haja ba ruwan su da ita sai dai kawai mutum ya zai ce yiwa excellency shikenan ladies and gentlemen har yaushe wannan shiriri ta mana kawai abin duk taron musulmai ne amma abin da zai zai mutane shi bai iya yi alhamdulillah rabbil kyawa kyakkyawa yi ta da kyau ba zai iya ba ba zai iya muku sallama mai kyau ba sai dai kawai a tsaye ana yi wa excellency excellent ma waye ne excellent ne da Allah ku ne kuke jin turanci mai excellent dan Allah ku babu ma'anarsa mai excellent kana ba ka sani ba ko dai ba za ka faɗa ba wata kalma ce mai tsarki ba ake amfani da ita tsarkakakkiyar kalma mana tsarkin ya kai iyaka wallahi mana to saboda haka shi yasa ka ga duk amfanin qur'ani saboda an rasa tsoron Allah ba za a iya amfanuwa da shi to shi ma yanzu kaga alkur'anin yadda ake ta shi cikin garari masu karanta shi ma ana sa su cikin garari su ma sun shiga wani track na wata matsala saboda haka gashi nan abin ahlul alkur'ani sun zama ba su da daraja kaga alaran ma da ya haddace ba wanda ya damu da shi billahi ladi aran ma mahaddacin alkur'ani da haddar da da wasalinsa da duk abin da ka sani zai zauna ya rubuta qur'ani da ka ai wannan mutum ba abin wasa ba ne shi sa manzo Allah ya ce ashrafu ummati mafiya girma mafiya daukaka mafiya daraja su ne ma kamata a kira su da excellency din wallahi su ya kamata a kira su da haka mafiya girma ai manzo Allah ce ashrafu ummati mafiya girma da daukaka a cikin al'umma ta su ne hamalatul qur'an mahaddatin alqur'ani amma yau an zubar da su ba ruwan kowa da su ba wanda ya kula da su da abincinsu a suturarsu a wani abu duk da ka sani ba ruwan kowa da waɗannan sannan muna son ta yaya za a yi al'intifa'u bil qur'an a amfana da al'qur'ani shi a ana ya ce in ka ji tsoron Allah ka tsare dokokin Allah to za ka amfana da wannan al'kur'ani a lokacin da ake karanta shi ko a lokacin addu'o'i ko wani abu sai dai ƙur'ani ya amfane ka kuma sai ka ci gajiyarsa sai ka amfana da shi na hudu ma'iyyatullahi lilmuttaqina Allah zai kasance ya zama yana tarayya yana tare da waɗanda suka ji tsoron Allah wannan kuma shine gabar da muke magana inna Allah ma'al ladzina taqaw wato Allah yana tare da su na biyar shine aunul insani ala tafriqi bainal haqqi wal batil masu tsoron Allah waɗanda suka ji tsoron Allah Allah zai sa musu taimako akan rarrabe tsakanin abin da yake ƙarya da gaskiya wato masu tsoron Allah ko ka zo musu da wata shubuha da wani abin da bai dace ba to sai Allah ya sa musu taimako zai daddale musu ya gane wannan ya raba musu ya ce wannan gaskiya ne wannan ba gaskiya bane wannan da taimakon Allah ake samun sa baka da ƙarfi baka da dabara akan wannan sai Allah amma sanadiyar tsoron Allah Allah zai maka wannan jagorancin ka samu Allah ya taimake ka wajen rarrabe duk rikicin duniya idan ya shigo sai ka gane abin da yake gaskiya sai kuma ka gane abin da yake barna Allah zai nuna maka hanya zai taimake ka amma sanadiyar kana jin tsoron Allah sai Allah ya sa maka wannan amma idan ba haka ba to duk wata shubuha da ta zo da barna da ƙarya da gaskiya baka iya gane ta sai dai kawai ai ta a haka wannan taimakon masu tsoron Allah ne kadai Allah yake musu yana daga cikin abin da mutum yake samu a wajen Allah in yaji tsoronsa abu na shida shine jalbul barakati wa fathil barakati sama wato idan ka ji tsoron Allah Allah zai sanadanta samun albarka a cikin dukkan rayuwarka kuma zai yi maka budin albarka daga sama wannan ma nassin qur'ani ne walau anna ahadul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh ubangiji ya ce da za ku ji tsoro na da zan bude muku albarkar sama da ƙasa idan ka ji tsoron Allah wato ne Allah zai sa albarka ita kuma albarka wani abu ne wanda duk yadda za a yi da shi shi bai baya koma baya sai dai ya ci gaba komin karancin abu in Allah ya sa masa albarka ba zai taba karewa ya lalace ba sai dai ya gaba wannan ita ce albarka ana samun albarka a ilimi ana samun albarka a kudi ana samun albarka a rayuwa duk waɗannan Allah yana musu albarka ta sanadiyar tsoron Allah akwai abubuwan da kuma ya yi su ne tun asali da albarka yanzu irin ka'aba ubangiji Allah ya yi ta ne da albarka saboda Allah ya ce inna awwala baitun wudi alinnasi lallazi bi bakkata sai ce mubaraka ɗaki ne mai albarka ruwan sama albarka yake da shi kuma kowa yana ganin yadda ruwan sama yake da albarka ai albarkar shi yasa in ya sauko sai gauta ta yi yaya ta yi daki sai lemo in ya yaya ya zaki sai gwaiba in ta yi yaya ta yi zaki sai gero in ya fito ya yi gardi sai masara idan ta fito ta dauki nata launi duk fa a albarkar ruwa ake samun wannan dan ruwan guda ɗaya ne inji Allah nusqa bi ma'in wahid ce muna shayar da su da ruwa ne guda ɗaya amma wa nufaddilu ba'daha fi ba'd ala fi fil ukul wajen ci mukan bambanta sashi wani sashin ya fi wani falala amma ruwan guda ɗaya ne saboda albarkarsa shi yasa in Allah ya sa maka albarka a cikin kuɗi to 'yan kaɗan ne amma sun ishe ka in Allah ya janye albarka a cikin kuɗi sai ka cika kamar masallacin nan da kuɗi amma wallahi talla ba za su amfane ka ba don duk abin da ake son kuɗi ya rufa maka na asiri ba zai yi maka ba na farko in Allah ya kwashe albarka sai ya hana ko sutura ba za ka yi mai kyau ba sai dai kai ta tarawa ba za ka ci abinci mai kyau iyalinka iyalanka ba za su ji daɗi ba wanda duk yake kusa da kai ba zai ji daɗi ba kai karan kanka ba za ka ji daɗi ba to ka rasa albarka da za ka samu ɗan kaɗan mai albarka sai ya wadatar da kai da kai da iyalanka sai a yi ta sha'awar rayuwarku amma kuma ba ka da shi to albarka ce sanadiyar a samu wannan ba a samun sa haka kawai sai ta hanyar jin tsoron Allah idan an saka tsoron Allah a cikin al'amura to sai Allah ya sa albarka haka nan abun yake in an ji tsoron Allah zai Allah ya sanya al'amura a ciki shi za a nan ya ce jalbul baraka tsoron Allah yana jawo albarka barakat albarkoki yake jawa wa fathi barakatis sama yana jawo bude albarkar sabbai sai Allah ya ta zuba maka albarka a ciki na bakwai idan ka ji tsoron Allah irin abin da Allah zai yi maka a ciki nilu wilayatillah za ka samu jibintar wilayar ubangiji in an ce wilayar ubangiji shi ne ya jibinci al'amarinka ya kasance tare da kai mai son ya ga bayanka ba zai yi ba mai son ya ga tsiyarka ba zai yi ba mai son ya ga tsiraicinka ba zai yi ba domin Allah ne yake jibintar al'amarinka duk inda ka shiga yana jibintar al'amarinka saboda haka mai son wulakanta ka ba zai yi ba mai son ya cima mutunci ba zai iya yi ba don mai saboda wilayar ubangiji da take kanka Allah ya jibinci al'amarinka ba a samun wannan sai in ka ji tsoron Allah abu na takwas alwikayatu min darabil kafiri wato idan ka ji tsoron Allah Allah zai baka kariya da tsaro akan zuwan kafirai shi yasa ubangiji ya faɗa cikin suratu ali imrani yana cewa bala in tasbiru wa tattaku la kai kaiduhum shai'a idan kuka yi hakuri kuka mun ɗa'a, kuka yi hakuri kuma kuka bini kuka yi hakuri kuka ji tsoro na to zan kare ku makircin kafirai tanade tanaden su na makirci ba zai taba cutar da ku ba to haka Allah zai yi makariya ga wanda ya ji tsoron Allah shi yasa za ka ga wasu bayan Allah rayuwarsu abin sha'awa ba su da shi amma in ka gan shi haka kawai daga ganin idanu a fiska kawai sai ya baka shawa kuma ba kudi yake da shi ba kuma ba sarki bane shi kuma ba gwamna bane shi kawai ya rike ubangiji sai Allah ya sa masa kwarjini sai Allah ya sa masa kwanciyar hankali sai Allah ya kare shi daga dukkan wani makirce makirce da munanan abubuwa da ka sani abu na tara da za a samu idan an ji tsoron Allah shine almadad wal aunu min inda shada'id wato za ka samu ƙari za ka samu taimako za ka samu a ƙarfafe ka a ƙara maka ƙarfi a ƙara maka kwanciyar hankali a ƙara maka taimako inda shada'idi lokacin da al'amari masu tsanani suka samu al'umma sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya baka sauki sai ya ƙarfafe ka sai ya baka dama duk lokacin da tsanani ya zo ma al'umma to kai Allah zai ƙara maka haƙuri zai kuma baka mafita cikin al'amura shi yasa za ka ga wasu ba wanda za su tambaya in banda Allah wallahi ba za ka gan su gidan kowa ba saboda ai kaskanci ne yana nan ba shi da shi amma Allah ya ƙarfafe shi da tawakkuli Allah ya taimaka masa a cikin tsananin Allah zai sanya masa mafita ba inda za shi saboda ya ji tsoron Allah wani yana daga cikin abin da Allah yake samarwa sanadiyar jin tsoron Allah abu na goma shine ta'azimu sha'air Allah kamar yadda muka ambata wa mani azim sha'air Allah fa ha min taqwal qulub ka samu girmama guraren ibada bai wasa masallaci ba zai wulakanta ba bayan Allah masu bautar Allah ba zai wulakanta su ba umurni daga wajen Allah yana ganin girman umarni daga wajen manzo Allah yana ganin girma duk abubuwan da suka shafi addini yana kallon su da girma yana ganin ƙimarsu da daraja abu na goma sha ɗaya nilul ilmi wa tahsilihi abu na goma sha ɗaya da za ka samu in ka ji tsoron Allah shine samun ilmi kuma zai zama samuwarsa zai zama maka da sauƙi saboda ka ji tsoron Allah mai nassin qur'ani ya ambata ya ce fattaqullaha wa yu'allimukum ku ji tsoron Allah sai in sanar da ku ashe kenan wanda zai tsaya ya ji tsoron Allah to zai samu ilmi nan take a nan ƙarƙashin wannan ma ina jin mai abin nan tafsirun mufassirun ya yi maganganu cewa akwai ilmul hiba wato ilmin kyauta wanda ba ka da ƙoƙari a kansa saboda tsoron Allah ne da kake kawai sai ya ɗauki ilimin sai ya jibga a cikin zuciyarka ba ma wai ƙoƙarinka ba ne ya saboda wasu mutane Allah ya musu kyautar ilmin kyauta sun bi sabab suna nema amma da suka ji tsoron Allah abinda Allah ya cusa a kwakwalensu ya fi karfin neman su na ilimin kyauta ce ubangiji yake musu to wannan yasa tsoron Allah yana sabbaba ka samu ilimi zunubi kuma ba abin da yake yi shi ne sai ya toshe kwakwalwa ya hana ta motsi ya hana ta taifikin ya hana ta ta ɗauki abubuwan da ake da bukata sai ta zamanto dubultacciya wacce za ta zamanto kwan gaba kwan baya kullum take wannan kuma shine kusan abin da yake samun ɗalibai a makarantun gwamnati a yanzu zunubai ne suka yawa a cikin makarantun a aji daga su har malamansu wani lokaci za ga cewa abubuwan da ake ko a samu wani malami ya nemi dalibarsa to kenan me za a yi wannan me zai gaya wa mutane ko me zai koyar kuma me zai faɗa me zai kafa na alheri a cikin al'umma kana malaminta kana ta? da zina kuma me kenan wannan me zai yi shi karan kanza ai ba ilimi yake da shi ba saboda ai a tsaye rabbaka ne fatusan maka aliman ka bi ubangijinka ne sai a ce ma malami amma inda za ka saba ma ubangijinka duk yadda ka ga dama ai fatusan ma jahilan sai a ce maka jahili ne kai saboda ilimi kan ya kamata ya nuna maka girman Allah ka ji tsoron Allah to haka kuma za ka ga su karan kansu yaran a junansu wani tun da safe idan ya je makaranta a ajin tun da safe darasin farko yarinya yake kallo ba malamin ba an gwama su an ajiye su a ciki an gane an gwama su an ajiye su a ciki saboda haka wannan istiladin na gaurewarsu yana kallon mamanta yana kallon can yana ya za ya gane karatu sannan an tashi daga makarantar karfe ɗaya da wani abu haka zai bita sai ya raka ta layin anguwarsu ta shiga gidansu sannan shi ya dawo ya tafi gidansu wannan shine zai zo ya ci neko ko kuma shine zai zo ya ci waye shi za ka ke gano su kawai kullum f9 zunubi ne mai da su haka ba za su ci ba saboda zunubi su ba san dalili ba zunubi ne kawai yake mai da su haka nan saboda zunubi yana toshe kwakwalwa yana hana ka kwakwalwar ka ta zamanto tana yin gaba sai dai ta zamanto dubultacciyar kwakwalwa ta rinka gaba ta rinka yin baya shi za za ka ga ba zai iya zama yana dawa kuma zai yadda littafin saboda ko son ilimin babu a zuciyarsa don zunubi ya bai bai shi sai jefar da littafin sai jefar da jakarsa sai gobe wannan shine irin su ne za ka ga cewa an zo bakin hall za a shiga jaraba yana tambaya abokinsa ni kan wace faifa za a yi kaga duk wannan bai san ma abin da yake ba wai yanzu ba za a shiga ma paper ne ba yana cewa wace wace paper za a yanzu wannan shine zaka ce masa ya zo da karatu Allah mi wace paper za mu yi ne kai ka ji fa to yanzu wannan shine zaka ce masa ya zo yayi karatu kuma ya san me zai ai kaga matsala ta faru so waɗannan su ne shi yasa kullum abin da yake faruwa wannan ikhtilafin ba karamin musifa bane zunubi ne shi yasa a kasuwanni idan an cuɗe za a rasa albarka maza da mata sun cuɗanye sun gwamutse a ko'ina haka ake a camutse a komai zunubi ne saboda ita mace in ta kalli namiji sha'awarsa za ta yi zunubi take namiji in ya kalli mace sha'awar ta zai zunubi ne wannan zunuban su ne suka tattaruwa za ga ma yanzu sai ga babban ofis a gwamnatance sai a rasa wanda za a sa maka ya zama sakatare sai mace ta zo tana wani rangwadi tana wai za ta aje maka lipton da kwafi sai kuma kana nan kana zazzare idanu kana kallanta zunubi kake wallahi abin nan ya oga a kawo lipton ne eh eh a kawo kenan ta zo kana kana kallon gabanta kana kallon bayanta tana sunkuyawa a gabanka kuma ba matarka bace zunubi duk haka ake shi sa duk ofisoshi suka cike da illa duk ofis suka cike da zunubi sannan makaranti da gidaje da kasuwanni duk suka cika da irin waɗannan zunuban ikhtilat sau da haka za ka yi ta gani irin waɗannan eh, matsaloli su ne suka zo suka cika wato al'umma ke sa komai ya lalace ya zamanto eh, banda cuta ba abin da aka sa eh, a gaba ah, nilul ilmi wa tahsilihi wato tsoron Allah yana sa a samu ilmi a sauƙaƙe kuma hanyar da za a bi a same shi sai ya zama da sauki abu na goma sha biyu shi ne takrimullahi lil Allah yana girmama masu tsoron Allah saboda Allah ya ce inna akramakum indallahi attaqakum mafi girman ku da ɗaukaka da daraja wato shi ne wanda ya fi ku tsoron Allah saboda haka kenan mai tsoron Allah karimi ne yana samun karama da takarrumi a wajen ubangiji tabaraka wata'ala abu na goma sha uku shine najatu min azabillahi ya malkiyama. wato za a samu tserewa daga azaba ranar tashin alkiyama da kuma dama ayi Allah ta baraka wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa wa yunajjillahu ta ƙau. za mu tseratar da waɗanda suka ji tsoron Allah ranar tashin alkiyama za mu tseratar da su daga azaba wa nazaru na fiha jisiya za mu bar azzalumai a duddurkushe a cikin jihannama amma masu tsoron Allah za mu tseratar da su saboda haka abu na goma sha uku shine annajatu min azabillah duk wanda ya ji tsoron Allah abin da zai same shi shine zai samu tsira daga wajen ubangiji a ranar tashin alkiyama daga azabar Allah na goma sha hudu idan ka ji tsoron Allah daga cikin abin da za ka samu shine sababin likabulin amali inda yana zamantowa sanadiyar a karbi aikinka daga wajen Allah saboda ƙararar ubangiji ya fito yake cewa innama ya taƙabbalu Allahu minal muttaqin ai Allah yana karba ne kadai daga masu tsoron Allah daga masu tsoron Allah kadai Allah yake karba saboda haka tsoron Allah yana daga cikin abin da yake sabbaba samuwar karbuwar aikin dan adam a wajen shi Allah saboda in kai aiki babu tsoron Allah to zai zamanto wato shiriri takin abu na goma sha biyar wato tsoron Allah yana jawo sababin litakfirin zunubi wa sayi'at yana zamantowa sanadiyar a kankare maka zunubanka kuma a kankare maka munanan ayyuka don haka kenan Allah tabaraka wa ta'ala yana samar da wato kankare abin zunubai da kuma abin nan wato munanan ayyuka a lokacin da shi ɗan adam ya samar da tsoron Allah a cikin harkokinsa na goma sha shida shi ne sababin ne ma ta shahihin nufusu fil hayatin akhira wato idan ɗan adam ya ji tsoron Allah to tsoron Allah sa yana sababa masa samun abin da duk ransa take so a rayuwarsa ta lahira kamar yadda ubangiji ya faɗa wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un duk abin da ranku yake so kuke da sha'awa a kansa to za ku same shi wato a cikin alahira a gidan aljanna duk abin da kuma kuke yi da'awa za ka same shi shi ita aljanna haka take wato ko baka ga abun ba a gabanka amma in tunaninka ya kai kan abun to shi za a gani kawai zuwa za a yi da shi kaga sabanin abin duniya wanda sai ka nema kuma sai an kawo kuma sai an ɗauka don yanzu kamar nan yanzu inda nake zaune misali a can teburin da matana ta ajiye abinci yake to duk yadda nake son abincin ya zo bare zo sai dai ko in tashi ko kuma in kira tanke ta kawo to lahira ba haka lamarin yake ba lamarin kawai wala kun fiya matar da duk abin da ka yi da'awa haka zai biyo ka in kana kwance zuwa zai in kana tsaye zuwa zai in kana zaune zuwa zai to akwai mulkin da ya kai wannan shi za Allah ya ce wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira in ka kalli yan aljanna ka sake kallon su kai ka san akwai mulki suna da mulki ba na wasa ba mulkin ma Allah ya ce mulkan kabira mulki babba dan aljanna yake da shi tunda ai mala'iku ne suke raka shi don maza Allah ya ce babu wani ɗayan ku da zai shiga aljanna sai da biza sai an masa biza an ba shi komai a filin hisabi ake ba da biza shi ne za a ba ka tiket na ka shiga wannan gudun kamar yadda ake ka biza ka shiga ƙasa to haka za a ba ka biza sannan daga gurin za a ce wannan mala'ikan ya tafi da kai wato ya kai ka gidan za a je ga bizar ga komai ga namba ga komai ga nambar gidan mala'ika zai ce nan ne gidan za ka shiga ya ce maka udu hudu ha bi salam hmm. ana shiga gidan da sallama ne saboda haka shiga da sallama mala'ika yanzu aikinsa ne shi ba gida ba shiga gidan zai ba aikinsa kawai kawo ka gidan sannan in ka shiga gidan akwai mata akwai giya akwai dafaffen nama akwai wane ne akwai sururun marfu'a akwai gadaje madaukaka akwai zarabiyu mabususa akwai katifu akwai finjalai akwai kayan shayi akwai su wane ne akwai su giya akwai yan mata guda ba su da barkate suna nan wanda kowace hannunta yana nan kamar madubi haka in ta daga ma za ka iya ganin bargonta yana motsi saboda tsabar kyau da kyan jiki da komai ka zo ka yi sake kawo wata mai warin baki tana ta halaka ka tana nema ka to ba abin da ya kamata ba ka yi aiki saboda ka samu waɗannan ma ka zo kawai kana ta shiriri ta abin da ba shi kenan ba ka tsaya shi take biye ma Allah yana gaya maka ga ni'imar da ya shirya maka amma kana shirme saboda ka sai ka ga wai wannan na duniyar wai shine yake ta yaudarar ka ba za ka bi Allah ba kai azzalumi ne kai macuci ne kai wane ne kai duyan da za a yi kuɗi ga zafin rana yanzu ko wutar lantarki ba mu da shi ga azumi ga zafi amma haka ake ta fama a cikin hakan din wai sabo za ka yi wai a wannan zafin da ake ciki da wannan cututtukan duk da haka baka daddara wai ka koma wajen Allah ba wai har yanzu sabo za ka yi har yanzu zunubi kake son yi a wannan zafin da ake ciki a wannan wahalar da ake ciki duk da haka wai sako zaka sai ka tafi sai ka tafi wuta Allah ya shirya rayuwa a can ga wasu yara ƴan ƙanana wuldanun mukhalladun suna zazzagiyawa yara ne abun sha'awa tunda matan ba naƙuda ba haifuwa ba jinin haila ba wane ne haka kawai za su za su zauna babu wannan duka saboda haka haka za a zauna a yi a irin wannan ni'imar kuma har abada idan akwai abin da yake gaba da abadan to yana nan shi yasa za ka ji annabi yana cewa abadal abidina mm. saboda abadan din ma a kawo mata abidina da ba ta da iyaka wato haka za ka zauna ka dawwama kuma ba tsufa kuma walal akhiratu khair wa abqa duk abin lahira da ka sani shi abuka ne ci gaba yake mm. wala in za in buhun shinkafa za ka farke misali mm. ka farke buhun shinkafa a aljanna to in ka ɗabi kwano ɗaya sai kwano ɗaya da rabi sun maye gurbinsa don baya karewa shi abu ne so yake a taba shi sai ci gaba duk abin da ka sani a lahira in ka taba shi ci gaba zai duk ni'imar da aka yi sau da aka shi yasa ko ɗan mangoro ka sha a lahira to kar ka yi tsammanin na gobe ɗaya yake da wannan test ɗinsa da duk abin da ya saba da na jiya don kullum ka samu marmari don ba girsa a aljanna balle ka ce yau na sha mangoro jiya na sha mangoro shekaran jiya kai ni wani abun ya ishe a'a na jiyan da ka sha na gobe ba shi ba ne. wani ne daban test din zai baka marmari dole haka Allah ya kaga sannan mun zo mun sakankance kawo muna ta shiririta kana ta abin da ba shi kenan ba ka zalunci waɗancan kana ɓata lahirarka ka cuci waɗancan ka zagi waɗancan kana ta ɓata lahirarka akan wannan rayuwa mai wahala wani za ka ko inda zai tsuguna ya kashi a gidansa babu sai ya faki mutane da daddare sai kashi sai ya jefa a lambatu amma duk da haka Allah yake saba ba yi da gurin da zai kashi ga gidan da Allah ya tanada ba kashin ma ba a fitsari ba a komai a gidan aljanna haka Allah ya tanadi gurin amma za ka ga mutane malam suna nan wai hakan sai sabo shi yasa wanda bai san ubangiji ba zai bata duniyarsa ba haka ya kamata ka zama ba ka zama to mai tanadi iyaka shi yasa Allah ya ce anan wato sababun linili ma tashtahihil anfus sababi ne tsoron Allah zai jawo maka duk abin da ranka take so sai ka same shi a aljanna walakum fiha ma tada in kana son ka tashi sama zaka iya tashi a sama a aljanna sai dai in baka yi da'awar ba kawai haka kawai sai a ganka fir saboda haka ranka yake da'awa shi Allah cewa walakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku take so akwai shi walakum fiha ma tad'un duk abinda kuka yi da'awa sai ka zama shi yanzu haka sai ga mutum ya zauna yana tunani ina ma a ganni a makka sai mutum wannan da'awa ce kake ba zai yi ba billahi lazi kana nan a kauyen ku ha inda zaka je wallahi tallahi haka kuma kawai sai ka fara da'awar kai ina ma da zan yi kuɗi ina wallahi sai dai ka zauna kana nan cikin tsumman ka wallahi ba inda zaka je kaga wani ya sa sabuwar riya ce kai ina ma kai ne ina kana nan wallahi a cikin tsumman ka mai datti ba inda zaka je saboda duniya ce amma a lahira duk abin da kai da'awa wallahi samuwa zai kace kana son ka zama sarki sai Allah ya nada ka sarkin kuma me sarautar ne dama bayan Allah ya ce wa mulkan kabira ai sarkin ne kai akwai mulki babba to ne a ciki wannan ita ce aljanna ba ta sabuwa sai da tsoron Allah ba za ta samu ba sai an yi ma Allah abin da shi Allah yake so ka gani so shi yasa za ka ga eh, haka kawai wata kila sai kai da awar ina ma yanzu zan je kasuwa a lahira fa kana gidan aljanna to kana son ka ga kasuwa Allah ce ka fita nan akwai kasuwa in ka fita za ka ga kasuwa saboda kai da awar kasuwa wallahi haka manzo Allah ce sai in ka fita yace akwai kasuwa ba dai da awar kawai kana son ka dan ba kasuwa a gidanka to ina ma yanzu da akwai kasuwa ce to fita nan kana fita za ka ga kasuwa Allah ya gina ta da muta da komai da komai saboda kun fa kunu ce shi yasa manzo Allah ya ce duk abin da ka diba a kasuwar in ka ce wanda yake kasuwar nawa ne zai ci maka ba a ciniki anan kai gaba ba a ciniki saboda haka duk abin da ka ɗiba ɗin nan yi gaba da shi ba a ciniki a nan lahira ba a yi wa zai kasa ya sayar <laughs> babu kawai tunda ka yi sha'awa ne ubangiji ya maka haka saboda kai dan aljanna ne wani mutum ne mai gata a gurin Allah wani mutum ne mai mulki babban mutum mai mulki na haka kayi da'awar kasuwa kana son ka ga kasuwa to ka gani kuma ka samu wani a ciki ga kaya ga komai kuma ka diba ka tambaya nawa ne ya ce maka ba a ciniki ka tafi wannan ita ce aljanna bangiji haka yayi abun sa irin wannan ni'imar ya tanada shi yasa yace ba masu samun ta sai masu tsoron Allah idan kun shiga za ku samu duk abin da kuke so abu na goma sha bakwai shi ne sababin lifauzin wato za ta zamanto sababi da rabautuwa wato ita aljanna za ta zama maka sababi na samun rabantuwa bi gurafin guraf ne gidajen sama wanda Allah ya gina ya ce Eh, ghurafun mabniya a cikin gidan aljanna cikin suratul zumar yace benaye ne wato benaye ne ginannu kuma ginin kun ya kunu saboda ai manzo Allah da yazo siffanta gidajen gidaje ne na zinariya kofunan dukkan su na zinari duk sannan irin irin yadda za ka ga wani mai kuɗi ya bunƙasa ya gina gida bayan an yi interlock ɗin sai a zo a zuba wata ƙwayar ƙasa wata ƙwayoyin tsakuwa idan yana takawa da motar tana sha zai fita kenan a nan duniya to zala ya ce waɗancan da za a yi na diamond ne su waɗannan tsakuwoyi ma na diamond akwai su 'yan kyallaye haka da ake sawa a kujeru in an zo daga mutum ya yi ya yi falo ya sa kyallaye wa inda kafaɗa su za ta zauna ubangiji ya ce dun na yi su abu ƙariyin su ne abu ƙar a cikin suratun rahman da kuma kafet koraye dark green haka allah ya kafet ɗin gidan aljanna baƙi ne mai baƙin kore duk abin da kake takama a nan allah ya yi shi imaninka kawai ya sa ka same shi da aikinka ko za ka yi aiki ko ba za ka yi ba kai ka jiyo amma duk abin da kake da ganin cewa wanda zaka kashe kuɗi a yi shi a wannan duniyar mun yi shi balle ma hasali hadisin annabi ya ce aljannar talaka talaka wanda bai kai komai ba aikinsa da kyar aka samu wanda shi ne fa an gama hisabi na ƙarshe na ƙarshe ne wanda komai nasa ya tsaya da kyar aka samu sai da aka karo da shi wajen sau uku ya zo yana jin ana surutu a gidan aljanna ya ce allah shi bai samu gida ba bai shiga wuta ba shi ne mutum na ƙarshe manzo Allah ya da labarin sa ce Allah ni ban samu gida ba ka shiga za ka samu gida sai je ya rasa gidan ya dawo ya ce ma Allah bai samu gidan ba to gidansa na ƙarshe wanda shi ne gidan talaka talakan ƙarshe wanda babu irinsa sa aljanna ne na ƙarshe shi ne manzo Allah ya ce ya fi duniya sau goma duk duniya idan ka zagaya a gidan gwamnoni da shugaban ƙasashen duniya wani gida ne ya fi kowanne a duniya white house gidan bush kenan ko ok drum gidan drum kenan shi ne ya fi kawa to saboda haka kaga kenan duniyar gabaɗe ko ma nawa gidan talakan aljanna shine kamar wannan duniyar sau goma wannan shine mai karamin gida shine kuma gidan da bai cika da sauran abubuwa da duk ake da bukata ba sannan kuma duk da haka yana da gate house banda wannan gidan saboda Allah ya ce wani man khafa maqama jannatan wanda ya ji tsoron Allah yana da gida guda biyu ne akwai gate house haka kawai za ka fita shi kuma can gida ne na azurfa wannan kuma da kake ciki na zinare can yawo ake zuwa kawai ka je kai abin da zaka ka dawo ba wani abu bane to waɗannan haka Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa anan yace na goma sha bakwai tsoron Allah yana sa karabauta da samun gidan sama a aljanna wa ghurafun fil babban gida wato gidan sama a cikin gidan aljanna ana samun wannan wannan abubuwa guda goma sha bakwai su ne abin da ake samu a ƙarƙashin tsoron Allah a takaicen takaicewa Allah yana ba wa mutum waɗannan abubuwa goma sha bakwai inda har ya tsara dokokin Allah to ashe kenan ba za ka sha mamaki ba idan Allah ya ce inna Allah ma'al ladina taqaw Allah yana tare da masu takawa wannan shine sakamakon masu takawa sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce inna Allah ma'al ladina taqaw sai ce wal ladina hum muhsinun da waɗanda suke su ne muhsinun wato masu kyautatawa su waye al muhsinun kaga sifa ta farko mun fadi wato taqwa lokaci ya karatu to a ƙarshen ayar Allah ya ce wallazina hum muhsinun kuma wannan ita ce kalmar ƙarshe a cikin suratun Nahal, to ana nuna mana lokacin ya karato don haka kenan yanzu ma aje dole mu anan saboda muna son mu ga suwaye muhsinun kuma mu ga sifatul muhsini, muna son mu ga siffar masu ihsani suwaye masu ihsani wannan shine abin da darasin zai tattauna a gaba don haka kenan inna allaha zai na taƙau muna gab da za mu fita daga cikin wannan sura sauran mu kalma guda ɗaya a cikin surar shi sa mun daɗe a cikin surar shekara da shekaru to bana dai in Allah ya daddare muna ganin za mu fita daga cikin surar kuma sai mu shiga wata insha Allah to amma kalmar muhsinun ita ne za mu tattauna a darasinmu na gaba ma ga yadda za a yi inna allaha ma'al ladina taqaw mun gama da su wallazina hum muhsinuna su ne yanzu za a shiga domin su ne Allah ya tabbatar da ma'iyyarsu Allah yana tare da su za mu ga irin tariyar da yake da su sai darasi din na gaba insha Allah ma dora yanzu kam lokaci ya ritsa mu a nan, saboda ka za mu aje muna tawassuli da wannan karatu mu muna addu'a ubangiji Allah ka yaye mana Korona. Allah ubangiji ka yaye wannan annoba ka ɗauke ta ya Allah a duniya muna kuma addu'a matalakawa waɗanda suka rasa ba su da shi kuma suna cikin ƙangi muna roƙon Allah ya buɗa musu kuma ya ba su mafita sannan muna roƙon kuma masu kuɗi da su kuma su ciyar su taimaka su ba ma waɗanda suke da su makwabta da sauransu su kyautata musu domin su ma Allah zai kyautata musu hal jaza ihsan illa al ihsan shi ihsani bai da sakamako sai kyautatawa saboda haka muna roƙon Allah ya zaunar da mu lafiya wannan jihar muna roƙon Allah ya zaunar da mu lafiya ya tsare mana ita ya bude mata kofofi na dukkan wata matsala da ta dame ta Allah ya bude kofofin da za a warware su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da mu lafiya ya dauke wannan annoba ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله